matsalar iskin Na'i gaskiya yana daga cikin illar da za ga mutum yana cewa ya sha maganin ƙarfin maza ya sha maganin matsalar gaba ya sha ya sha har ya gaji ya daina to gaskiya dama abu biyu ne suke iya haddasa wannan idan dai akwai sanyi a jikinka ko akwai iskin Na'i a jikinka ko kuma kana amfani da ƙwayoyin bature wajen jima'i to lallai ba za ka rabu da matsalar kankancewar gaba matsalar ƙarfin gaba da sauran matsaloli ba an san istimna'i babba illa ce saboda mataccen mani ne da yake komawa jikin mutum ya haifar masa da wasu illoli ya haifar masa da wasu matsaloli a jikinsa tun daga ƙaiƙayin gaba ƙanƙancewar gaba noƙewar gaba yana kashe gaba ya daina tashi rage ƙwayoyin halittar ɗan adam yana sa a daina haihuwa mutum ya zama ba zai iya haihuwa ba ciwon jiki ciwon ƙafafuwa da sauran matsaltsalinsa mun faffaɗa mun yi bayani yau abin da ya kawo ni magani zan bayar na istimna'i na gargajiya wanda mutum zai je ya nemi wasu itatuwa ne idan ka neme su ka haɗa su guri ɗaya za ka haɗa ingantaccen maganin istimna'i wanda tun daga matsalar da ta shafi gaban ɗa namiji matsalar da ta shafi duk wata jijiyan mutum da mani ya shiga ya haifar masa da matsala ta dalilin istimna'i wannan maganin zai taimaka da izinin Allah amma fa wannan maganin baya maganin daina istimna'i yasa kaka daina istimna'i ba wannan yake ba a illolin da ka samu ta dalilin istimna'i abubuwan da yake magani kenan da farko abubuwan da za a samu a samu zogale a samu zurman a samu bini da zugu a samu sanya a samu garafini, a samu malga a samu sabara waɗannan itatuwan da na lissafa su za a same su guri ɗaya a yi garinsu idan saiwoyin mutum ya samu ya haɗe su guri ɗaya ya sa jakkan waya ya dafa ya tace ya dinga sha sau biyu a rana idan garinsu mutum ya samu wato ya dinga ɗiba yana zubawa a ruwan shayi mai zafi ba madara yana sha sau biyu a rana idan dai matsala ce ta istimna'i kowace iri ce ta izinin Allah ka kama wa'annan itatuwan da muka faɗa wato sirri ne ajiyayye a cikinsu na matsalitsalin istimna'i da mataccen mani